a washe garin fitar da sakamakon zaben da ya bayyana Muhammad Bazum a matsayin wanda ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Nijar ne hukumomi suka kama shugaban kungiyar MDC Anas Jibrilla wanda bayan shafe awoyi 48 a ofishin 'yan sandan farin kaya aka wuce da shi zuwa gidan yarin kutukale sai dai zancen nan da ake lauyan da ke kare shi bai samu ganin sa ba ballantana a yi masa shari'a saboda haka kungiyar amnesty international ta buƙaci hukumomi su sallame shi ko kuma su gabatar da shi a gaban alkali domin a yi masa shari'a Malam Abdul Nasir Ali Hamani mamba ne a kungiyar MDC. Godiya muce Amnesty International da sun ka gane gwagwarmaya da muke nan gayi an doke ka an kai ka an ashe ka baka san dan me an ka kama ka matsala ne wannan ko kai baka sani ba ya kamata ce abokacinka ya sani dan mine an ka kama ka dan ka san mine a yi ma shari'a anas yakin da bai shi dan kan shi ba anas bai dan bayya so wani an kama shi kutukale kuma kun san meye kutukale babban barayi da wanda suka shi mutane terrorist da waye waye su a ce kai can Anas wanda tsohon shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ne na fama da rashin lafiya a cewar wasu majiyoyi abin da ya sa lauyan da ke kare shi ya buƙaci a bada belinsa a makon jiya. sai dai kotu ta yi watsi da wannan bukata. Ash sun kai wani mission sun ka ganshi can bai da lahiya har yanzu ana sayan can mun tura mu sun ka sa a nemo mishi liberté provisoire sun ka wace da demanakin liberté provisoire kenan an koma da shi kuma har yanzu abokakin bai gan shi ba har yanzu matan bai gan shi ba har yanzu mu da ma muke abokan ba mu gan shi ba yanzu muna nan kusa wajen wata uku da an ka kama shi kakakin gwamnatin nijar tijani abdulkadiri da muka tuntuba akan wannan batu ya ce kawo yanzu bai samu kwafin wannan wasiƙa ta amnesty ba to amma shugaban kungiyar rgrn mai da'awar kare manufofin gwamnatin renaissance anda garba musa ya ce maganar anas jibrila wani abu ne da tuntuni ya shiga kunnuwan shugaban kasa muhammad bazum niger kasa ce mai biyar doka da oda ina tuni da wani zama da mun kai yan hura sun kai da shugaban kasa alhaji bazum muhammad shugaban wata kungiyar ya samu shugaban kasa ya faɗa mishi wannan bayani ya ce ya cancanta a sako anas jibrila maganganu irin wanda shugaban kasa ya ce za a yi bincike wanda a san shi wanda bai da lehi a sake shi. Kwana ɗaya bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar ɗan takarar PNDS tarayya Basu Muhammad a zaben da ya gabata an yi ta yada muryar Anas Jibrilla ta manhajar WhatsApp yana mai cewa jama'a ta fito a yamai da dukkan manyan biranen ƙasar nan domin kalubalantar wannan sakamako abin da ya sa ƙungiyar Amnesty ke ganin an fake ne da dokar hukunta masu laifuka ta yanar gizo-gizo wajen kama shugaban na ƙungiyar MDS sai ya dubi Niger. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.